Nigeria, as Africa's largest country, largest economy, largest democracy, um, is essential. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken kenan a lokacin da ya halarci wani taro da Bankin Raya Afirka ta shirya a birnin Lagos na samar da abinci da kuma tallafawa manoman nahiyar. Mr. Blinken ya jaddada kudurin gwamnatin Amurka kamar yadda ya jaddada bayanan da shugaban Amurka Joe Biden ya yi tun farko. President Biden has said uh, Africa feeds itself and actually more than itself. Cewa kamata ya ce nahiyar Afirka tana ciyar da kanta ba ma ciyar da kan nata ba ciyar da sauran kasashe na duniya. A place where Africa uh, feeds the world. To koya 'yan Najeriya musamman ma dai masana tattalin arziki ke kallon wannan ziyara na bunƙasa tattalin arzikin Najeriya da ma Afirka ga dai Dr. Dauda Muhammad Kwantagora masanin tattalin arziki da saka jari. wannan ziyarar da sakataren ƙasa na amerika ya zo a blinken da ya kawo a najeriya wani daga cikin alfanun shi shine an daɗe ba a samu irin wannan ziyara daga wani babban jami'i na ƙasan amerika ba to kuma idan ka lura yanzu akwai rikita-rikita da kuma yaƙe-yaƙe a ɓangarori na duniya musamman kaga yaƙin nan na rasha da ukraine ya canza salon hulɗar diplomasiya da wasu ƙasashe so ka kaga afirka yanzu ana ganin mahimmancin ta tunda babba ce kuma a afirka najeriya ita babban kasa ne wadda take da kasuwanni kamfanonin da suke da alaka da wayannan kasashe da kuma su kamfanonin najeriya za su yi amfani da wannan dama din su ga wasu irin bukatu ne na na kasashe amerika za su bukata a yi kasuwanci har ila yau sakatar harkokin wajen na amurka antony blinken kafin ya tashi zuwa kasar ta angola ya gana da shugaban najeriya bola ahmed tinubu inda kuma ya yi alkawarin cewa gwamnatin amurka za ta baiwa kasashen yammacin afirka karin kuɗi har dala miliyan 45 domin yaƙi da ayyuka irin na ta'addanci kamar da tun farko gwamnatin amurka ta yi alkawari na yaƙi da ayyukan ta'addanci a nahiyar tun da farko dai sakataren harkokin wajen na amurka ya kaddamar da wata cibiya da ake kira american kona a unguwar leki da ke birnin lagos wurin da za a samu muhawara da musayar ra'ayi tsakanin 'yan najeriya da kuma amurkawa domin bunƙasa zamantakewa da kuma ci gaba na tattalin arziki da kafa mulkin demokradiyya musamman dai a tsakanin matasa. I'm here in Nigeria at President Biden's behest and earlier this week we were in Cabo Verde uh, in Cote d'Ivoire and we'll be going on to Angola uh, because we share that conviction. Uh, Africa has shaped our past, it is shaping the present, it will shape our future. Babin Amurka daga Lagos.